safar hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da 28 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasad na 152 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakr az-zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya Allah ubangije ya gafarta masa littafin zadul ma'ad littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi sallama a cikin al'amuran rayuwa da addini da tarbiyya da sauran abubuwan da suke da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama malamai suna jinjina ga ibnu qayyim duba zuwa ga nagarta aikin sa da kuma tattara bayanan da yayi baya ga cewa yana halin tafiya ne a ƙasar makka inda ya je aikin hajji nesa da iyalansa da littafansa Allah ya saka mashi alkhairi za mu tashi a inda ibnu qayyim al-jawziya yake cewa faslun wa amma al-qismu ath-thani wa huwa an tutlaqa alfazu dhammi ala man laysa min ahliha yana mana magana akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dangane da kiyaye harshe da faɗan abin da ya kamata da gujewa abin da bai kamata ba ya faɗi magana a kan ɓangare na farko na abin da yake zama ba daidai ba shine yaban wanda bai cancanci yabo ba wannan ɓangare na biyu kuma ya ce wa ammal qismu thani wa huwa an tutlaka alfabun zanni a dinga faɗan kalmomi na zargi alaman laisamin min ahaliha akan wanda ba abin zargi ba fa mithlu nahyihi an sabbid dahri kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya hana zagin zamani ya hana a zagi zamani wa qala yace inna allaha huwa dahar ai Allah shike juya zamani wa fi hadithin akhara yaqulu Allahu azza wa jalla a wani hadisi daban kuma Allah subhanahu ta'ala yana cewa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yu'dhini ibnu adama fa yasubbu dahara dan adam yana cutar da ni sai ya zagi zamani wa ana daharu Allah ya ce ai kuma ni ne mai juya zamanin biya diyal amru uqallibul laila wan nahar al'amari a hannuna yake ni nake juya dare da rana in ji Allah a cikin wannan hadisi kudusi wanda al Bukhari da Muslim da al-Imam Ahmad sun fitar da shi, haka al-Imam Malik ya fitar da shi a cikin muwatta. malam yace wa fi hadithin akhara a wani hadisin kuma daban yace la yaqulanna ahadukum ya da dahari kada wani ya dinga cewa ya ya shiga uku a zamanin nan wannan zamani ya taɓar da mu wannan ma riwaya imamul bukhari ce da al'imamu muslim da ahmad ah, wato wannan yana faruwa ne saboda kamar da za mu zo mu ji a jahiliya larabawa suna da al'ada na zagin zamani duk mutum da zaran ya fuskanci wata matsala ko kuma rayuwa ta zo mishi tangarda sai ya ce kai Allah wadaran wannan zamani wannan zamani da me yake kama bala'in zamanin nan yayi yawa kamar yadda dai har yanzu mutane suke yin haka shine Allah yake bada labarin fadin su wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar Allah ya hakaito wannan magana a babi na zargi daga kafiran jahiliya cewa da suke yi ai wannan rayuwa ba komai bace illa kawai a mutu a rayu babu abin da ke halaka mutane sai zamani malam yace fi hadha salasu mafasida azima a cikin wannan magana da mutane suke ta zagin zamani akwai barna guda uku masu girma ihdaha barna ta farko sabbuhu man laysa bi ahlin an yusabba zagin wanda bai cancanci zagi ba fa inna dahara domin shi zamani khalqun musakharun halitta Allah ce wadda Allah ke juya ta iya san shi munqadul li amrihi halitta ce wadda take tirsasuwa take juyawa gwargwadon yadda Allah ya juya al'amarinta muzallalun li taskhirihi wanda Allah ya sauƙaƙa ya ainihin ya bi da ita yadda yake so fasabuhu aula bizammi wasabbi minhu wanda ya zagi zamani shi mutumin shi ya fi cancanta a zaga shi ya fi cancanta a zarge shi domin zamani bai iya yin wani abu da kanshi Allah mahalicin zamani shi ke juya zamanin daga dadi zuwa rashin dadi daga damuna zuwa rani daga kunci zuwa wadata daga dare zuwa rana da makamantansu zamanin bai da ta cewa a karan kankin kansa baya kawo wani alheri ko ya cire wani sharri ko ya kawo wata fitina ko ya kauda ita duka Allah ne yake yin wannan da haka zamani bai cancanci a zage shi ba da ba shi yake yi ba asaniya barna ta biyu anna sabbahu mutadamminun lishirk zagin zamani yana kunshe da wani nau'i na shirka fa innahu domin shi mai zagin zamani innama sabbahu li dhannihi annahu ya birru yanfa'u yana zagin zamani ne saboda a tsammanin sa zamanin na iya cutarwa ko ya amfanar da shi to kaga ya danganta wa zamani wani abu daga cikin ayyukan Allah kenan amfanarwa da cutarwa kaga shirka ta shigo wa annahu ma'a zalika zalimun qaddarra man la yastahiqqu darar Ƙarƙashin haka kuma zai zama yayi zalunci ya cutar da wanda bai cancanci cutarwa ba wa a man la yastahiqu al ata ya baiwa wanda bai cancanci a bashi ba wa a man ya yastahiqu rif'a ya ɗaga wanda bai cancanci ɗagawa ba wa harrama man la yastahiqu ya hana samuwar abu ga wanda bai cancanci a hana shi ba wa huwa inda shatimihi min a'zami zalama wannan a wurin masu zagin sa suna kallon shi a matsayin mafi zalincin masu zalunci wa ash'aru ha'ula'i zalama alkhawana fi sabbihi kathiratun jiddan waƙe-waƙen irin waɗannan macuta maha'inta wajen zagin zamani suna nan da yawa wa kathirun minal juhali yusarrihu bi la'anihi wa taqbihihi da dama daga cikin jahilai kan fito ƙarara sukan fito ƙarara su zagi zamani su la'ance shi su muzanta shi ma'ana suna jingina wa zamani abubuwan da Allah ne kaɗai yake shine bayarwa da hanawa ɗagawa da dankwafawa mallaka da rashin mallakan abu da Allah yake ba mutane duka Allah ne yake wannan amma sai suka jingina wa zamani karkashin haka kuma suka zagi zamani akan cewa ya hana su abin da suke ganin sun cancanta ko bai musu abin da suke soye musu ba kaga wannan sanya ayyukan Allah ga zamani shine shirka din الثالثة برنات أكو أن السب منهم إنما يقو على من فعل هذه الأفعال wannan zagin da suke wa zamani idan suka zagi zamani sai zama ba shi ne cancanci zagi ba dan ba shi ya aikata abin da suke ganin ba su ji daɗin faruwar shi ba sai ya zama wannan zagin da suka yi ya ƙa'u ala man fa'ala hadhihi al-af'al sai ya auka kan asalin wanda ya aikin Allah law ittaba al-haqqu fiha ahwa'ahum la fasadat wanda da aikin su da za su bi gaskiya dangane da waɗannan ayyuka to da duniya ta barnata ita da sama wato sun ki gaskiya ne sun san wa yake yin ayyukan Allah ya suke zagi kenan wa idza waqa'at ahwa'uhum hamidud dahara wa asnau alayhi idan ko suka ci nasara son zuciyarsu ya dace da abin da suke samu sai su yaba wa zamani su mushi ainihin kirari su yabe shi wa fi haqiqatil amri fa rabbud dahri ta'ala huwa al-mu'ti al-mani'u alhalin a asalin yadda al'amari yake Allah ubangijin zamani shike bayarwa kuma shike hanawa al-khafidur rafi'u shike dankwafarwa kuma shike dagawa al-mu'izzu al-mudhillu shike bada izza kuma shike bada zilla shike bada daukaka ko faduwa waddaharu laysa lahu min amri shay'un zamani bai da wani abu irin wannan fasabbuhum fasabbuhum lid masabbatun lillahi azza wa jalla zagin zamani zagin Allah ne walihaza kanat mu'dhiyatan lirabbi ta'ala da haka wannan zagin yake cutar da Allah subhanahu wata'ala kama fi sahihaini min hadisi abi hurairata anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallam qala kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim ta hanyar sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi yana faɗa a cikin hadisul qudsi qala Allah ta'ala Allah yi yu'dhini ibnu adam dan mutum yana cutar da ni yasubbu dahara wa ana daharu yana zagin zamani alhalin wa ana daharu sai imamul qadi suka ce ana akwai akwai akwai hazafi anan ai wa ana mudabbiru dahari alhalin ni ke juya zamani fasabu dahari da'irun baina amraini la budda lahu min ahadihim mai zagin zamani yana fadawa ƙasan ɗaya abu ne daga cikin biyu babu yadda zai tsira daga ɗayan biyun nan imma sabbuhu lillahi ko dai ya zama ya zagi Allah ne aw shirku bihi ko kuma yayi shirka da Allah ko ya zama zagin ya faɗa kan Allah wanda shine asalin mai yin aikin ko kuma ya kudurta cewa zamani na iya yin wannan aikin kaga yayi shirka fa innahu idza ataqada anna ad-dahara fa'ilun ma Allahi fa huwa mushriku in ya kudurta cewa zamani yana yin aiki tare da Allah to ya zama mushriki wa in itaqada anna Allah wahdahu huwa alladhi fa'ala dhalika wa huwa yasubbu man fa'alahu faqad sabba Allah in kuma yana kudurta cewa Allah ne kadai ke ɗagawa ko ya dankwafar ko ya bayar ko ya hana sannan ya ci gaba da zagin wanda ya haka to kaga ya zagi Allah kaga a kowane mataki ya samu kanshi a cikin hadari na saban Allah mummuna sabo wanda yake ainihin mummuna kwarai da gaske Allah ya tsare mu wa min hadha qawluhu sallallahu alaihi wasallama daga cikin kuma wannan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana amfani da lafazza marasa kyau a cikin magana da yace la yaqulanna ahadukum ta isa shaytanu kada wani a cikinku ya ce shaiɗan Allah eh, ta isa bi ma'ana alhalak shine ma'anar ta isa Shaiɗan ya halaka shaiɗan ya shiga ukun shi ah, dan shine ma'anar ta isa kaman ah, faɗin Allah wallazina kafaru ta'asan lahum wa adalla a'malahum ai wallazina kafaru fahalakan lahum ah, Allah ya halakar da su to haka nan ma Allah ya halakar da shaiɗan. fa innahu yata'azamu shedan zai ta tinkaho yana girma hatta ya kuna misalar baiti har ya zama kamar katan gini fa ya kulu sai ya ce bi ƙuwati sara'atu ya ce da ƙarfina na na kada wani lalle na cutar da wani ya dinga jin ƙarfin gwiwa cewa ya yi ɓarna ya samu abin da yake so walakin liya ƙul abin da ya kamata mutum ya faɗa shi ne ce bismillahi fa innahu ya tasagaru hatta ya kuna mislar zubabi idan ka ce bismillahi to shaɗan zai ta zama ɗan ƙanƙani yana zama ɗan ƙanƙani ɗan ƙanƙani har ya zama sai ya zama kaman azubab kaman ƙuda wani hadisi ne uh, sahihi alimamu abu dawuda ya fitar da shi a cikin uh, sunan ɗinsa haka alimamu ahmad a cikin musnad haka baya ga shi alimamu uh, abu abdullahi da hakimun ne saburi ya fitar da shi alimamu imamu tabarani a cikin mu'jamul kabir da cikin kitabu du'a daga nan da kuma al-Imam Tahawi a cikin Shar'u Mushkil al haka haka haƙi a cikin sunan ɗinsa da kuma cikin littafin Shu'abul Iman haka abdurazak As-Sanani a cikin Musannaf dukkanin sun fitar da shi ta hanyoyi daban-daban zuwa ga wani mutum daga cikin sahabbai radiyallahu anhum ajma'in hadisi ne sahihi insha Allah malam ya ci gaba da cewa wa fi hadithin akhara a wani hadisin kuma innal abda idza la'ana ash-shaytana yaqulu lalle shi bawa idan ya la'anci shedan sai ya ce innaka latal'anu mula'anan oho kayi a banza ka zagi wanda yake dama can an riga an tsine mishi albarka wato an yi tafi dubu wannan kamar yadda malam mai taliki a nan shine su malam shu'aibul arnaud yake cewa lam aqif alai ban ga wannan ba wannan bai tabbata a matsayin hadisi marfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba amma ya tabbata cewa magana wani mutum ne a cikin tabi'ai ko atba'u tabi'ina mai suna Hassan bin Atiyya kamar yadda al Abu Nu'aym al-Asfahani ya ruwaito da isnadinsa a cikin littafin Hilyatul Auliya a inda ya tarihin wannan malami mai suna Hassan bin Atiyya wanda malami ne daga cikin rijalus sitta ya rasu jihar shekara 130 insha Allah da haka magana ce mawqufiya amma ma'anar ta sahihiya ce shedan la'ananne ne Allah ya riga ya tsine mashi albarka da haka ko ka zage shi ma kai aikin banza wa mithlu hadha qawlul qa'ili akhadha Allahu ash-shaytana qabbaha Allahu ash-shaytan irin maganar da zaka ji mutane sa sai kai Allah dai tsine wa shedan ai shedan ka shedan Allah dai wulakanta shi mutum ne zai yi zunubi fa sai kuma ya dinga danganta abin da shedan kuma ya ƙara yin wata kwaba irin wannan ba daidai ba ne fa inna zalika kullahu yufrihuhu duk wannan yakan sa ya ji daɗi ne wa ya ce alim ibn adama anni qad niltuhu bi quwwati dan adam ya san cewa lalle na riga na na same shi da ƙarfi na nayi maganin shi na batar da shi wa zalika mimma yu'inuhu ala igwa'i wannan kuma sai ya ƙara mushi ego ya ƙara jin ƙarfin ya ci gaba da halakar da mutane cewa yana cin nasara wala yufiduhu shay'an kuma ba zai amfana mushi komai ba shi dan adam din wannan magana da yi fa arshada annabi sallallahu alaihi wasallam man massahu shay'un min ash-shaytani an yadhkura Allah ta'ala dan haka annabi alaihi salatu wasalam yake ishara ga mutum cewa idan wani abu ya same shi daga shedan to ya nemi tsari daga Allah subhanahu wataala daga shedan din wa yadhkura ismahu ya ambaci Allah wa yasta'idhu billahi minhu ya nemi Allah ya tsare shi fa inna zalika anfa'u lahu wa aghyadu lishaitan wannan fi mishi amfani kuma fi bata ma shedan rai fi tabar da shedan ya nemi ya tunzura ka kai fushi sai kai maza kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya nemi ya ainihin maka huri ko ya wulakantar da kai ko ya cutar da kai sai kai maza kai isti'aza ka zo shiga bayi ne ka yi bismillah ka tsare kanka daga ainihin sharrinsa da na zurriyarsa ka zo cire sutura ko ka zo sanyawa ka zo zakewa iyali duk abin da ka zo yi ka zo cin abinci faɗi bismillah don kada ya samu rabu abin da shari'a ta karantar kenan ka yi isti'aza don neman tsari daga sharrinsa ka yi bismillah don neman kariya daga cutarwarsa to ka tsaya iya inda shari'a ta ce ina fata mun gane wannan jama'a malam yace faslun min zalika nahyuhu sallallahu alaihi wasallama an yaqula ar-rajulu khabuthat nafsi walakin li yaqul laqisat nafsi daga cikin wannan kuma har ila yau akwai hani da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yayi na cewa kada mutun ya ce khabuthat nafsi ya ce ya tabe kar mutun ya ce ya tabe ce ni dai kam na samu tabewa a rayuwa walakin li yaqul laqisat nafsi amma ya dinga amfani da lafazin laƙisa na samu tasgaru ko na samu matsala wanda a yaren larabci kamar da zamu zo mu jimalin zai faɗa da khabusa da laƙisa laƙisa ma'anar su guda amma laƙisa ta fi sauƙin duka a wajen kunne da ma'anarta fiye da khabusa kamar zagi ne da zan za a ce ka ci kaza kaza kazanka wanda za a ce mishi ɗan nema kaga duka zagi ne ko shawara ki a gun sakwatawa ko kaga zagi ne ko amma wannan ya dan fi khiffa ya dan fi laushi la yasukul azan kunne baya eh, baya abin nan firgita ko razana idan ya ji shi to haka nan ma tsakanin khabusa tun daga maddar kha'un da ba'un da sa nauyinsa a baka bai kai nauyin lafuzan laqisa ba wadancan sun ɗan fi laushi sai manzo Allah ya ce a dinga cewa laqisa kar a ce khabusa in dole sai ka faɗi haka al bukhari da Muslim da al-Imam Ahmad ibn Hanbal da al-Imam Abu Dawud da dukkanin sun fitar da wannan hadisi daga sahabi Sahal dan Hunayf radiyallahu anhu haka daga Aisha radiyallahu anha wa ma'anahuma wahidu malam yace ma'anan khabusa da laqisafa ma'ana ce guda daya a ainihin larabci ai gasat nafsi wa sa'a khuluqaha raina ko rayuwata ta samu matsala kuma halayya na sun yi muni fakari halahum labdal khubuthi lima fihi min al-qubhi shanaa sai ya kyamatar musu lafazin al-khubuth saboda abin da ke cikin shi na al-qubuh na abu mara dadi mummuna wash-shana'a da abu wanda yake mara kyau wa arshadahum wato da abu mummuna da maras kyau wa arshadahum ila istimalil hasani sai nuni zuwa ga kwadaitar da mutane da musu wa'azi akan su yi amfani da lafazi mai kyau wa hijranul qabih a guje ma lafazi mummuna wa ibdalil lafzil makruhi bi ahsana minhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya canza mana lafazi mai kyau a madadin lafazi mummuna wa min zalika har ila daga cikin ire-iren wannan nahayuhu sallallahu alaihi wasallama an qaulil qa'ili ba'da fawatil amri annabi alaihi salatu wassalam ya hana mutum bayan wani al'amari ya kubuce masa yace law anni fa'altu kaza wa kaza da dai a ce na aikata kaza ko na aikata kaza da ba haka ba wa qala yace inna law taftahu amal ash-shaytan ita lau tana buɗe ƙofar shedan ne tana bude kofar ayyukan shaiɗan. wa arshadahu ila ma huwa anfa'u lahu min hadhihi al-kalima ya ainihin masa ishara zuwa ga abin da zai fi mishi amfani fiye da wannan kalma huwa an ya kula shine mutum ya ce Lahu wa ma sha'a fa'al haka ya zo da lafazin ƙaddara a lafazin al'imamun nasa'i da ibnu maja a lafazin muslim kuma ƙadarullahi wancan kaddara da fi'ili wannan kuma qadarullahi al-imamu muslim ya fitar da wannan hadisi haka da ibnu maja haka al-imamu ainihin wato ahmad dukkaninsu daga sahabi abu hurairata radiyallahu anhu wadhalika li anna qawluhu saboda fadin mutum da zai ce law kuntu fa'altu kaza wa kaza lam yafutni ma fatani da na aikata kaza da kaza to da abu kaza bai kubuce mini ba aw lam aqa fi ma waqa'tu fi da ban fada cikin abin da na fada ba kalamun la yujdi alaihi fa'idatan albatta wannan zance ne da ba za ka samu wata fa'ida a cikin shi ba da dai fa innahu ghayru mustaqbalin mustaqbilin limastadbara min amri dan ba za a dawo da abin da ya wuce daga cikin al'amuranka ba wa ghayru mustaqbilin atharatahu bilaw ghayru mustaqilin atharatahu bilaw kuma ba za ka iya canza wannan tuntuɓan da ka samu ba tunda abin ya riga ya wuce ka riga ka samu asara a wannan kasuwancin ko ka faɗi a takara ko ka faɗi a neman aure ko ka samu wani tawayan arziki ko haɗari a rayuwarka ko wani abu to babu yadda za a yi dan ka ce lau a juya agogo baya a canza ba zai yiwu ba wa fi dimni lau iddi'a'u annal amr law kana kama qaddarahu fi nafsihi lakana ghaira ma qadahu Allah wa qaddarahu wa sha'a kuma a cikin lauɗin akwai tunanin cewa da abin ya yiwu yadda kake so to da ya zama ba zai fari yadda Allah ya tsara shi ba kenan kamar kana ganin kana da ta'asiri kenan da ƙarfin canza ƙaddara Allah cewa yadda ya faru din nan kaza da a ce a cikin tafiyar zuwa kaiwa ga wannan abin na yi abu kaza da ban yi ba to da yanzu hukuncin ya canza ko sakamakon ya canza kuma kuma ta canza ku, to kamar kana cewa ne kenan inda ka yi wani abu da kake ganin zaka iya to da abun ya canza kaddara Allah domin dai kaddar Allah ce ta faru amma kana ganin rashin yin wani abu kwaya ɗaya ko biyu ko wani ɗaukar wani mataki na musamman shi ya sa wannan abun ya kai ga haka da ka yi da bai kai ga haka ba kamar kana ganin za ka canza kaddara Allah kenan kaga wannan mataki ne mai hadari fa inna ma waqa'a mimma yatamanna khilafahu domin wannan abin da ya faru wanda kake burin ina ma da sabanin shi ne ya faru inna ma waqa'a bi qada'illahi wa qadrihi wa mashi'ati ya faru ne da hukuncin Allah da kaddararsa da zartawarsa da ganin damansa fa idza qala idan mai magana yace law anni fa'altu kaza lakana khilafa ma waqa'a fa huwa muhal in kace da na aikata kaza to da abin ya faru sabanin wannan abu ne da ba zai yi ba iz khilaful muqaddari al muqaddi muhal dan yiwuwar faruwan akasin abin da Allah ya kaddara abu ne da ba zai yi ba faqat tadammana kalamuhu kadiban wa jahalan wa Da daga zancen kana dauke da ƙarya da jahilci da kuma abin da ba zai yi ba wa in salima min at-takdhib bil qadri idan ma mutun ya kubuta daga cewa bai karyata kaddara ba lam yaslam min mu'aradatihi bi qawli ba zai kubuta daga cewa yana cin karo da kaddara ba saboda sa law anni fa'altu kaza la dafa'tu ma qaddara Allahu alayya da na aikata kaza to da kuwa na gusar da abinda Allah ubangiji subhanahu wataala ya kaddara a kaina da na juya kaddara to wannan magana jama'a tana da fadi magana akan mas'ala da isti'malat tallau kuma za mu ji ƙare-ƙaren bayanai daga malam ibnu ƙayyimil Jauziya amma akwai wasu jawani waɗanda bai taɓo su ba shine akwai wuraren da lauɗin ta halasta ai aiki da ita sannan kuma akwai maganganu da malamai suke malaman tafsirai malaman hadisi musamman shurahu mu zo da insha Allah khulasar zantukan su malaman a mako mai zuwa insha Allah amma kafin nan bari mu ji daga wasu malamai guda biyu farko al tirmidhi ainihin wato a cikin littafin shi na al-jami tirmidhi muhammad ibn isa ibn sarata tirmidhi daga littafin sunan tirmidhi gashi a cikin lamba hadisi na 2325 lamba hadisi na 2325 inda tirmidhi yake cewa babu ma jaa masalud dunya masalu arba'ati nafarin babun da ke bayani akan cewa duniya ɗin nan mutum hudu ne annabi ya kwatanci da mutane hudu a duniyan nan waɗanda su ne gaba ɗaya tarayyan mutanen duniya gashi ya ce ƙala haddasana muhammad bin isma'ila ƙala haddasana abu nu'aimin ƙala haddasana ubadatu bin muslim ƙala haddasana yunus bin khabbabin an sa'idin ta'i أبي البختري أنه قال قال حدثني أبو كبشة الأنماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول wannan hadisi al-Imam ya aiso shi daga babban malamin sa malamin duniya gaba daya shine malam Muhammadu ɗan Isma'il al-Bukhari kenan sahibu sahih rahimahullahu shi kuma yace daga Abu Nu'aym shine al-fadl ibn dukayn kenan wato wannan babban malami daga cikin malaman dabaka ta farko ta Imam al-Bukhari wanda ya dade a duniya ya rasu da shekara 219 yana da hadisi a cikin dukkanin kutubus sitta shi kuma malam Abu Nu'aymin al-mashhur bi kunyatihi yace daga Ubadatu bin Muslim al-Fazari kenan Ubada bin Muslim al-Fazari yana daga cikin rijalul arba'a abu dawud da tirmidhi nasa'i da ibnu majah al-imam al-bukhari ya fitar da hadisin sa a cikin littafin adabul mufrad al-imam ibnu hibban al-busti ya samu ittirabi game da hukunci akan wannan malami a inda ya kwararo shi a cikin siqat kuma ya sake kwararo shi a cikin majruhina ya kuma canza mai suna daga ubadatu zuwa abbad biduni ta'il marbuta fi akhirih shekul islam ibn hajarin al-asqalani rahimahullah a cikin littafin tahzibu tahzib ya tattauna wannan matsala yayi gyare-gyare akan maganganun da ibnu hibban al-busti yayi akai rahimahullahu wa rahima al-hafiz ibn hajar malam ubaratu dan muslim yace daga yunus ibn khabbab al-kufi wanda shima thiqatun ne min thiqat daga cikin rijalul arba'a shima kuma bukhari ya fitar da hadisin sa a cikin adabul mufrad shi kuma yace daga sa'idu al-ta'i ma'ana sa'idu eh, binu eh, fairuz kenan eh, wanda aka fi sani da suna sa'idu al-ta'i annahu qala shine abul bakhtari kenan yace haddathani abu kabsha zan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana cewa salasatun أقسم alaihinna wa حديثا فاحفظوه يتي yace abubuwa guda uku ina rantsuwa da Allah أكنسوا وأحدثكم wa كما hadithan kuma zan ba ku labarin su ga abun da manzo Allah yake rantsuwa da Allah akan cewa haka suke yace ma na kasa malu abdin min sadaqati dukiyar wani mutum ba ta raguwa saboda yana sadaka manzo Allah yana rantsuwa da Allah akan cewa wannan haka yake wala zulima abdun mazlamatan fasabara alaiha illa zadahu Allahu izza manzo Allah kuma ya sake rantsuwa da Allah ya ce babu wani zalunci mugunta ko cutarwar da za a yi ma wani bawa daga cikin bayin Allah sai dan bawan ya haƙura face sai wannan ya zama sanadiyar ɗaukakarsa sawa'un wani ɗan uwan shi ne ya cuce shi wani shugaba ne wani aboki ne iyalansa ne ‘ya'yansa ne almajiransa malamansa ko wasu azzalimai ko barayi kowa ya cuce ka ka haƙura ka bar wa Allah to Allah zai ɗaga ka karka ce wallahi ba za ka bar wa Allah ba a za ka mutane suke cewa yanzu ce shi ba zai bar wa Allah ba to wannan taɓewa ce Allah ya tsare mu wala fataha abdun baba mas'alatin manzon Allah ya ce ya rantse da Allah bawa ba zai buɗe wa kanshi ƙofar roƙo da bara da tumasanci ba illa fataha Allahu alaihi baba faqarin face Allah ya buɗe mishi ƙofar talauci aw kalimatan nahwaha ko kuma manzon Allah ya faɗo ta kalma irin wannan ina jin wannan na ƙarshen ba wanda yake musu akan shi ba wanda yake musu akan shi ko baka taba ganin wani mabaraci ya zama mai arziki ba ko da ya tara dukiya yana nan da talauci a cikin zuciyarsa wani sai ya mutu ma a samu yana da maɗuɗin tarin kuɗi da ya fi na masu bashi sadaka ma amma kuma ya mutu talaka cikin tsiya da fatara Allah ya tsare mu qala sai manzo Allah kuma ya ce wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu barin ƙara muku wani labarin kuma wani ilimin ku rike shi innamad dunya li arba'ati nafarin duniya ta mutum hudu ce abdun razaqahu Allahu malan wa ilman fa huwa yattaqi fihi rabahu. mutum na farko shine mutumin da Allah ya bashi ilimi kuma ya bashi dukiya yana jin tsoron Allah a cikin iliminsa da dukiyarsa waya silu fihi rahimahu a cikin abin da Allah ya bashi na dukiya yana sada zumunta wa ya'lamu lillahi fihi haqqan kuma ya san Allah yana da haƙƙi a cikin dukiyarsa lissa'il wal mahrum ga talakawa da masu roƙo da makwabta da na kusa da na nesa da marayu da makusanta da ibn sabiri ga sunan dai burjik ya san haƙƙinsu kuma yana ɗiba yana ba su fahaza bi afdalil manazir wannan shine a cikin mataki mafi daraja a duniyan nan mai ilimi kuma da wadata kuma yana bayarwa wa inda wa abdin na biyu shine kuma bawa wanda razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan Allah ya bashi ilimi amma kuma bai bashi arziki ba fa huwa sadiqun niyya yana da kyakkyawar manufa wajen faɗan gaskiya da aiki da ita da nasiha ya ƙulu yana cewa lau anna li malan la amiltu bi amali fulani da zan samu dukiya da na yi irin aikin da wane yake yi mai kuɗi ɗin nan da ilimi wanda yake aiki da iliminsa kuma yake aiki da kuɗinsa to kaga ashahidi shine yace law anna li mala la amiltu bi amali fulan mutum yana iya cewa law dan fata da burin yin aikin alkhairin da ya ga wani yana yi wanda a ɗabi'ance aikin ya fi ƙarfin shi ba zai iya ba bai da halin yi ko kamar da Allah yake bada labari cewa tara a'yunuhum tas'ayunuhum tasiru min ad dama'i. hazanan Allah ya jidu ma yunfiqun sahabbai mutanen kirki na gaskiya idan aka ba ce ai sadaka ba su da shi talakawa ne ahlus sufa wani ma san da ake faɗan hadisin ma cikin shi daure yake da dutse saboda ya daina mishi kukan yunwa gashi an ce a bada sadaka gashi bai da shi sai sai ya dinga hawaye yana kuka saboda takaici ba shi da kuɗin da zai bayar fa huwa biniyatihi shi wannan da gwargwadon niyyarsa fa ajruhuma sawa'un ladan shi ɗaya da wancan mai aikin in dai yana da sidiqun niyya in ba dan karuna bane wanda ran da Allah ya bashi sai ya canza kana min qaumi Musa fa baga alaihim ran da da yana yana cikin ustazai yana ta in mun samu kuɗi za mu yi aikin addini za mu kawo wa addini gata sanda Allah ya bashi kuɗi ko mukami kawai sai ya juya to kaga wannan bai da sidiqun niyyati dama kuma Allah ya sani ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur ko to wannan ba zai samu wannan falala ba kaji a wajen falala da mai kyakkyawan niyya ta yin aikin alkhairi wanda kuma ba za ka yi Allah wani wayo ka ce wai kai niyyar da gaske bane alhalin kuma Allah ya san ba da gaske bane inda gaske ne kawai Allah ya sani sai Allah ya baka falala irin ta mutumin da yake aiki sai wanne na uku ko wa abdur razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman sai kuma jahili amma kuma da dukiya shi ba ilimi amma yana da dukiya fa huwa yakhbatu fi malihi bighairi ilmin wa la yataqi fihi rabbahu wannan yana fagamniya ne kawai a cikin dukiyarsa ba tare da ilimi ba kuma baya ji tsoron Allah abin da ya ga dama kawai yake da dukiyar ya ci ya sha ya more ya hau motar da ya ga dama ya auri matar da ya so ya taka wanda ya so ya zagi wanda ya ga dama ya sa a kulla wane a ci mutuncin wane a kwace wa wane dukiya a ji a wane asiri a taya wane siyasa in ya ci zaɓe dole ya ba da kwangiloli ko a murɗe zaɓen a siya ƙuri'un duk abin da ya ga dama shi yake da dukiyar shi ya ta takhabbatu fi mali wala ya taƙi fihi rabbahu baya jin tsoron Allah game da dukiyarsa nan ce a kawo baya kawowa yana da kuɗi ma ɗuɗu. amma addinin musulunci a inda yake yana cikin talauci yana da katon gida mansion amma masallacin da yake fitowa ya sallah an rasa da za a rufa shi a sa mishi da duma ba zai iya ba kuma an ce a kawo sadaka shi ma hamsin zai bayar yadda kowa yake bayarwa kawai tashi ya tafi abin shi to kaga wannan ya takhabbatu fi malihi wala yattaqi fihi rabbahu wala yasilu fihi rahimahu bai sadar da zumunci duba muhimmancin sadar zumunci bai sadarwa ma'ana ‘yan uwa da talakawa da dangi wani ma har iyalai da surukai da eh, da marayun ‘yan uwa duk ba ruwan shi da su ya zama inuwa giginya ko wala ya alamu lillahi fi haqqan bai san haƙƙin Allah a ciki ba fa haza bi akhbasil manazil wannan shi kuma shine na can ƙasa a lissafi shine akasin wancan na can sama kenan wannan shine na can ƙasa a wajen taɗewa sai bawa na ƙarshe wa abdun lam yarzuquhu malan wala ilman sai kuma bawan da Allah bai bashi dukiya ba Allah bai bashi ilimi ba mafi yawan mu kenan talakawa ya ayyuhan nasu ko <laughs> fa huwa yaqulu amma yana cewa law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulani da zan samu dukiya da nayi irin a more irin na wannan na kusa da shi din ai wani yana morewa ya laita na misla ma utiya qaruna kenan ko inna na zu hadin abin shi ai wani yana fantamawa ai Allah ya ara mai lokaci gaskiya shi bai da matsala ina ma ni ma na samu kuɗi irin nashi na more yadda yake morewa baya kallon aikin alkhairi da zai da kudi dan dama jahilci ne a cikin kwakwalwarsa sannan kuma talauci a cikin rayuwarsa sai ce fa huwa biniyatihi yana nan akan niyyarsa fa ma sawa'u zunubin shi ɗaya da wancan wanda yake mugun aiki fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam yace hadha hadithun hasanun sahihun in ji at-tirmidhi wannan hadisi ne tabbatacce al-imam ibnu maja ma ya fitar da shi kuma isnadin shi kamar da kake gani gashi nan kamar annabi ne ke gaya ma kai da shi da sika ne an sika an sabatin haka babu wani iskali a cikin isnadin ashahidi shine wancan da yace law anni law anna li malan la amiltu bi amali fulanin ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yabo akan sa ina fata mun gane to wannan kenan sai na'am Na'am na'am kuma ta yi wannan ko ba a ce ya fasa ba kaga wancan aka ce ya ni aikata zunubi shi a gaban zunubin zai mu basharance shi sai ya fasa wannan kuma buri yake yi tamanni yake bai ma samu abin ba balantana ya aikata ba iri ɗaya ba ne. wancan hadisi yana magana akan wanda ya zo kan yin wani zunubi gagiya ko zina ko sata ko kisan kai sai ya tuna Allah kawai sai ya fasa to shi ne yake da ladan fasawa wannan kuma ana magana wanda ya maida da abin ɗabi'arsa da burinsa a rayuwa ina ma zai samu dukiya don ya fantama kaga ba iri ɗaya bane kai ne kawai ke so ka haɗa su hmm. na jin ka aran ma ƙwarai kuwa ba zunubin abin da bai aikata ba ne wannan zunubin niyyarsa ne ai kaga abin da yake niyyar ta zama mishi ita ce aqidarsa fa huwa bi niyyati aikin yana nan akan niyyarsa ba bai aikata ba ne. ai ya aikata burin wannan burin da ya aikata shine zunubin da yi. kamar da wancan kyakkyawan niyyar da yake da ita ta bashi da amma ya samu wannan ladan sai mu kuma kan al'imamu al-Bukhari al-Kabsh nattah rahimahullah a cikin littafin Sahih bukhari gashi a cikin kitabu tamanni wanda shine kitabu na da hudu a jeren giyar kutubu na al'imamu al-Bukhari dake cikin sahih Gashi gashi yace babu ma yajuzu min al babin da ke bayani akan abin da ya halasta na lau sai kawo ta da alif da lam malamai sun ta yin surutu da kaiwa da kawa akan dan me za a sa mallau alif da lam yace minallau sa al-imam qadi iyad da ibnu malik al-andalusi mai alfiya da kafiyatu shafiya sun bashi mafita akan cewa wajen hikaya ana iya yin haka da sauransu wasu kuma suka ce abin da yake nufi ya yayi wani idigami ne asalin babun babu ma ya juzu an law an law da an mukhaffafa to sai aka yi idgamun lamun din a cikin nunun a cikin lamun sai zama allau ko mun gane maimakon an lau sai kuma lau sai kuma aka yi tashilin wannan hamza ta zama lau sai zama kaman alif da lam ne amma ba alif da lam bane asali domin alif da lam na ma'arifa. ba sa saduwa da harafi kuma lau harafi ce kamar yadda ibn malik ke faɗa ah, bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadun lil ismi tamyibun hasal wannan dai maganganu da malamai suka yi dogayen maganganu dangane da ainihin wannan matsala al-imam al-bukhari yake cewa wa qawluhu ta'ala law anna li bikum quwwa da kuma ma'anar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗa a cikin kissa annabi lutu faɗin Allah ja'ahu qaumahu yuhri'una alayhi ko yuhrauna alayhi waɗannan mutane ƴan luwaɗi masu zuwa ma maza suka taho cikin sauri da suka ji labarin annabi lutu yayi baki matasa sun shigo garin ashe mala'iku ne Allah ya ce wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qaumi ha'ula'i banati hunna a tsaharu lakum dama can Allah ya ce dama can mutane ne masu yin munanan ayyuka ‘yan fashi ne maciya amana ne masu yin luwaɗi ne da sauransu ya ce musu ga ‘ya'yana mata ku aure su mana ya fi muku tsarki abin da Allah ya tsara muku suka ce ya ce musu wala tukhuzuni fi dayfi kar ku taɓar da ni a gaban baki na nayi baki kuna so ku kawo mini abin da zai zama mun abun kunya a idan su alaysa minkum rajulun rashid a cikin ku babu wani mutum ne mai ragowa hankali suka ce laqad alimta na fi balatika min haka wa innaka la ma nurid malan ka san dai ba ma san mata mu ka san abin da muke so ka dina wannan ka dina mana wannan magana to shine sai Allah ya ce daga nan qala law anna bi aw awi ila rukunin shadid yace wallahi da ina da ƙarfi da ina da ƙarfi an share jawabin ma'ana da nayi maganin ku da na yi maganu ko kuma da ina da wani madogara mai ƙarfi ga shi annabin Allah ne ya yi fata da buri ya yi amfani da lau kuma a cikin ƙwar'ani ya zo babu wani magana a kai Ga shi al'imamul bukhari yake cewa za mu tsallake duka sharhohin da ibn hajar yake don muna so ne kawai mu ji cewa ai ashe ya halasta a faɗi lauɗin shi al'imamul bukhari yake cewa haddasana aliyun haddasana aliyu ibn abdullahi qala haddasana Sufiyanu. قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلا عنين المتلا عنين فقال عبد الله بن شداد أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة قال لا تلك امرأة أعلنت daga malam Ali ibn Abdullah ibn al-Madini babban malami daga cikin dakkan malaman hadisi rahimahullah shi kuma yace daga Sufyan Sufyan dan Uyayna kenan shine malamin sa shi kuma daga Amru dan Dinar shi kuma daga Ata ibn Abi Rabah kenan wannan isnadi ne wanda yake gashi nan kamar hasken rana jama'a baya bukatan wani labari ta zahabin waɗannan duka sun wadata daga ta'arifi go sun wadata waɗannan yace ibnu abbasin wata rana ya mana labarin wasu mutane guda biyu mata da miji wanda suka yi mula'ana wanda suka yi musu akan ɗa da suka haifa tsakankaninsu uban ya ce ba nashi ba ne kamar yadda Allah ya zartar da hukunci a cikin sautin nuri cewa idan mutum ya ga matan shi da ɗa ko ciki in ya ga ba nashi ba ne bai yadda ba to sai dai a yi la'ani yanzu wannan hukunci ne istisna'i daga umumin hukuncin ƙazafi domin wani ne ya zo ya ce yana zargin matar shi da ta yi zina cikin da ke jikinta ba na shi ba ne wanzu Allah ya ce mashi to shaidu ko kuma tamanin a bayanka ya ce ina ai wallahi ba zai yiwu ba a yi zina da matata ta ɗau ciki kuma a mun bulala ga mari ga ɗinka jaka kenan shi ne sai manzo Allah ya ce to bani da wani hukunci ne a wurina in ba wannan ba da Allah ya tashi barantar da shi sai Allah ya saukar da ayoyi na magana akan wannan mula'ana faɗin Allah subhanahu wata'ala menene yarmuna azwajuhum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusihim har zuwa ƙarshen fashadatu arim arba kaza kaza wa yadrawu anhal azab an tashada billahi arba shahadatin har zuwa karshen dai waɗannan masailu da suke cikin sautin nuri to da aka yi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaye da su ya musa nasiha cewa kunyar duniya ta fi sauki kan kunyar lahira azabar duniya ta fi sauki kan azabar lahira wani a cikinsu ya tuba mana ya faɗi gaskiya duka suka ce su kowa kan ra'ayin sheki. bayan da ya rantsuwar ma sai da manzo Allah ya ƙara matan nasiha ko za ta canza magana har za ta yi kama ta canza magana a cikin riwayar muslim aka ce ta kalli yan uwanta suna ta kuka suna gyaɗa kai suna ƙwafa. ita ma za ta rantsi ta yi rantsuwan nan guda hudu da tsinuwa a ta biyar wal khamisatu anna ghadaballahi alaiha ko tace kuma in ƙarya ne fushin Allah ya tabbata akan ta shikenan har za su tafi manzo Allah ya ƙara ce musu hal minkuma hal bainakuma min ta'ibin ba wanda zai tuba manzo Allah baya son wani ya shiga cikin matsala so yake a tsira suka ce a ba za su tuba ba sun haƙura da wannan hukuncin da ta haihu sai ɗan yayi kama da kwartan to shine sai da aka zo aka ƙara ba da wannan labarin sai abdullahi ɗan shaddad ya ce ko ita ce wannan da manzan Allah da ya ga ɗan ya ce laukuntu rajimanin ra'atan min gairi bayyana da zai yi na yi ma wata mata hukunci na jefe ta a matsayin zina ba tare da na ga wata hujja shaida ba da na jefe ki za Allah ya ce mata wallahi da ba dan littafin Allah da ya gabata akan ki wallahi da na jefe ki saboda da ta haifi yaron sai ya bayyana karara cewa lalle kamar da suka yi da wannan kwartan kama ce da ba za ka iya disputing ɗinta ba Kala sai ibn abbas ya ce mura'atun mar'atun a'lan ya ce ah, ina ba labarin wata mata ce daban ba wannan ba bace nake ba ku labari kenan akwai wata kisa daban da ta kama da wannan ta wata mata da ta bayyana ainihin ta yi zina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi mata ainihin wato ah, haddi wallahu a'lam to kaga a shahidi shine cewa manzo Allah da yayi law kuntu rajima nimra'atan min ghairi bayyana kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da lafazin law malam bukhari yace haddathana ali qala haddathana sufyan an amrin haddathana ata'un qala wannan dai isnadin da ha ila irin wancan ne Ali ibn Abdullah ibn al-Madini daga Sufyan dan Uyayna daga Amr dan Dinar daga Ata ibn Abi Rabah to mu kalla anan jama'a yanzu wannan isnadin mursali ne domin a tsawo ɗan abi raba ne ya ce e itamma annabiyu sallallahu alaihi wasallam a tsawo kuma tabi'i ne gashi kuma a cikin sahih bukhari yanzu kaga wannan mas'ala ce mai zaman kanta wannan sai ajin musalamu in aka yi ta nan duk bacci zamu fara yanzu jama'a <laughs> amma a takeice abin da ke faruwa shine wannan kisar, kisa ce tabbatacciya wanda zai kawo mana anan za mu zo mu ji ta kowa ma ji ya santa isa ce mashuhuriya tana da isnadoji kala daban-daban daga Abdullahi dan Abbas daga Aisha daga Abu Sa'id al-Khudri shi kanshi Bukhari a can baya kitabu salati ya fitar da ita ta hanyar malamin shi Abdullahi ibn Yusuf at-Tinnisi daga wannan malamin ta makarantar Sufyan dan Uyaina amma ba ta kuma ba ta wannan isnadin zuwa ga ata'u haka al Malik ma ya fitar da ita a cikin muwadda ta wannan isnadin Ƙisa ce tabbatacciya to idan Bukhari ya samu kanshi a cikin wani kunci baya so ya ta maimai ya dinga maimai ya zama maimai din kawai kaman mujarradin maimaitawa ne babu wata fa'ida a cikinsa, sai ya kawo maka wani isnadi da yake da shi daban to shine abin da ya yi a irin nan da yanzu wannan isnadin Tun da kisa tabbatacciya ne yana shiga cikin abin da yake tabbatacce ba matsala bane kuma dama dukkan rijal ɗin rijalu ne waɗanda suke daga cikin rijalu a sitta waɗanda suke amintattu sikatu asbatu kuma irsali matsala ce sananniya a gun tabi'ai suna yin irsali gaggawa da suke su tsallaka kan eh, tsallaka kan manzo su ba da ainihin kissa ko su faɗi hadisi ba tare da sun ambaci wanda ya faɗa musu ba domin shahara abin a wurinsu ma yasa har wasu malamai ma suna magana akan halastin aiki da hadisi wanda yake mursali kamar su imamu shafi kawai malik ibn anasin da mafi yawan malaman mazhabobi suna aiki da hadisi mursali duk da ba ita ce magana rajiha ba magana rajiha shine magana imamu muslim da ke cikin muqaddima cewa al-mursalu indana wainda ahalin ilmi bil akhbari laysa bi hujja to wannan idan ya zama mursalin ba shi da isnadoji kenan wanda suke tabbatattu wanda wannan kuma yana da shi malam yace ata'u yace itamma nabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallam bil asha wata rana manzon Allah ya makara ya bar isha hatta kai lokaci dare ya shiga fa kharaja umaru fa qala as-salata ya rasulullah sai umar ya fito yace ya manzon Allah lokacin sallah fa yayi raqadan nisa'u was-sibyan mata da yara fa sun yi bacci fa kharaja sai manzo Allah ya fito sallallahu alaihi wasallama wa ra'suhu yaqtu kanshi na digar da ruwa yaqulu yana cewa laula an ashukka ala ummati to kaji eh, muhallin shaidin da ba dan kada na yi ma al'umma ta kunci ba na sa cikin kunci ba au alan nasi ko na kuntatawa mutane wa qala sufyanu aidan ala ummati a riwayar sufiyanu laula an a shuka ala ummati la'amartuhun amartuhum bis salati bis salati hadhihi sa'a da zan sa a dinga yin wannan sallah a wannan lokaci wa qala ibn jurayj an ata'in an ibn abbas akhara an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama hadhihi salata ibn jurayj yace daga ata daga ibn abbas to kaji isnadin cikakke anan ko cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinkirta wannan sallah fa Umar umaru faqala ya rasulullah raqadan nisa'u was-sibya wal wildan yace ya manzon Allah mata da yara sun yi bacci fa kharaja wa huwa yamsahu al-ma'a an shaqqihi ya fito yana goge ruwa daga jikin kuibin jikinsa ya kula yana cewa innahu lal waqti wallahi wannan shine asalin lokacinta laula an ashqa ala ummati da ba dan kan na tsananta al'ummata ba wa qala amru amr bin dinar yake cewa haddathana ata'un ata'u ya ba mu riwayan nan laysa fihi ibn abbas mu dai ata'u bai ce mana daga ibnu abbas ba amma kaga ibnu jurayd a tashi riwayan yace daga ata'u daga ibnu abbas shi ko amru dan dinar ya ƙara tabbatar da cewa to mu dai yadda ata'u ya gaya mana bai ce mana daga ibnu abbas ba yayi irsali kenan wa amma amrun faqala a riwaya amru sai ke cewa ra'asuhu ya kan shi na digar da ruwa wa ƙala ibnu jureji ibnu jureji kuma ke cewa yamsahu al-ma'a an shaqi yana share ruwa daga gefensa wa ƙala amru laula an ashqa ala ummati ya ce manzon Allah ya ce ne da ba dan kan na wa al'ummata ba wa qala ibnu in innahu lal waqti laula an ashqa ala ummati wallahi lokacin ta kenan da ba dan kan na wa al'ummata ba وقال إبراهيم بن المنذر حدثنا معن حدثني محمد بن مسلم عن أمر عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيقارك وتمتابعة تاني إبراهيم بن المنذر دقى معن daga Muhammad dan Muslim daga Amr dan daga Amr dan Dinar daga Ata'u daga Ibnu Abbasin radiyallahu anhu wa an abi al-imamu ibnu hajarin yi maganganu akan wannan isnadi gashi inda yake cewa qultu wa ƙadrawahu aliyun huna bil an'ana wa ma'azalika fa fassalahu falam yace aliyu ya ruwaito shi anan da an'ana amma ya faɗe shi dalla dalla bai yi idrajin ba wa zada fihi kuma ya ƙara a cikinsa da cewa tafsila siyaƙil matin anhuma aidan ya ƙara tafsili ya fito da magana dalla-dalla dangane da matinin yake cewa ƙala amru kaza ƙala ibnu jurejin kaza da sauransu kamar yadda muka ji malam ya ce ƙultu wa kazalika akhrajahu an-nasa'i an muhammad ibn mansurin an sufyana mufassalan haka ma nasa'i ya kawo shi daga ainihin wato Muhammadu ɗan Mansur daga Sufiyana da wannan yin dalla dalla din cewa wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza gashi inda ya ƙara cewa taqaddama sharhul matni fi kitabis salati mustawfan wannan matanin hadisin yayi sharhin shi dalla dalla a can kitabus salati cikakken sharhi wa huwa min riwayati amrin an ata'in mursal ta riwaya amru daga ata mursali ne wa min riwayat ibn jurayj an ata an ibn abbas musnad ta riwaya ibn jurayj kuma daga ata'u daga ibn abbas cikakke kama bayyanahu sufyanu kama yadda sufyanu ya bayyana anan wa huwa alqa'ilu sufyanu dan uyaina shine mai cewa qala ibn jurayj an ata'i ila akhirih wa huwa mawsulun bis sanadi al madhkuri wa laysa bi mu'allaqin cewa da yi qala ibn jurayj yana da isnadi cikakke ɗin dai wannan isnadin ne ba mu'allak ba ne wa siyaqul humaidi lahufi fi musnadihi audahu min siyaƙi ali ibn al-madini siyaƙin da humaidi ya kawo a cikin musnadinsa ya fi fito da abu fili fiye da na Abdullahi Aliyu dan Abdullahi dan Madini din nan fa innahu akhrajahu an Sufyan qala haddathana Amr an Ata'in qala Sufyan wa haddathana Ibn Jurayd an Ata'in an Ibn abbasin. فساق الحديث ثم قال الهميدي كان سفيان ربما حدث بهذا الحديث عن أمر عن ابن جريج فأدرجه عن ابن عباس فإذا ذكر فيه الخبر قال حدثنا أو سمعت أخبر بهذا يعني عن أمر عن عطاء مرسلا وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موصولا duk dai wannan kanikanci ne na malaman masalahul hadith wanda ba za mu so mu shiga cikin shi anan shiga mai zarfi ba malam bukhari yace haddasana yahya ibn bukair qala haddathana al-layth an ja'afarin ibn rabi'ata an Abdurrahmani, qala sami'tu aba hurairata kulu inna rasulallahi sallallahu alaihi wa ala wa sallama qala manzon Allah yace laula an ashuka ala ummati la amartuhum da ba dan kan na tsanantawa al'ummata ba da na umarce su da yin asuwaki da na mai da aswaki ya zama wajibi gare su a wurin sallah da wurin bayan ta da ikama da makamantansu wannan ma hadisi ne tabbatacce wanda ya takaita shi ne anan wa haddathana ayyash qala haddathana ayyash ibn al-walid qala haddathana abdul a'la qala haddathana humayd an thabit an anas radiyallahu anhu qala wannan kuma riwaya daga ayyash bin al-walid ar-raqqam al-basri kenan wanda malamin bukhari ne da abu dauda kuma yana da riwaya ma a cikin sunan ta al-imamu ah, al-imamu an-nasa'i ya rasu hijar shekara 226 shi kuma yace daga abdul a'la ibnu hammad ibnu nasr al-bahili kenan yana da riwaya a cikin bukhari da muslim da littafin abu dauda da nasa'i ah, ya rasu hijar da shekara 236 shi kuma ya ce daga humaid Ibn abi humaidin tawil kenan malam humaidin tawil daga sabitin al-bunani daga anas dan malik radiyallahu an anas qala anas yace wasala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama akhir ash-shahr manzon Allah yayi wisali yayi azumin zarce a ƙarshen wata ƙarshen azumi wa wasala unasun minan nasi sai wasu mutane daga cikin mutane sai su ma suka biye masa akan wusalin nan fa balagan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai labari ya iske manzon Allah fa qala law madda biya shahru lawasaltu wisalan la yad'ul muta'ammiquna ta'ammuqahu yace da watan ya ci gaba da tafiya ba a ga wata ba ni ko da na ci gaba da yin wusalin nan wanda ku masu zangayi dinnan sai kun bari sai kun daina zangayin da kuke inni lastu mislakum ni ba iri ɗaya nake da ku ba inni azallu yut'imuni rabbi wa yasqini ni ina ci gaba da tabbata Allah ubangiji na yana cishe ni kuma yana shayar da ni tabahu sulaimanu bin al-mughira an sabitin an anas an annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam yace an yi masa mutaba daga ainihin sabitu to wane ne aka mutaba'an kenan shine humaidi kenan abin nan wanda ya mishi mutaban shine Sulaiman dan Mughira daga Thabit daga Anas dan Malik Allah ya kara ma Anas yadda radiyallahu anhu wa arda قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الظهري حول السند وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال يساك كاون إسنادي gashi nan daga abul yaman al-hakam ibn nafi babban malami daga cikin manyan malaman imam al-bukhari wanda ya rasu da shekara 222 shi kuma yace daga shu'aibu shu'aibu daga ibnu shihab az-zuhri sai bukhari ya dakatar da wannan isnadin ya ƙara kowar wani isnadi amma kuma mu'allaki da yace ƙalar laysu lais ibnu sa'd al-misri wanda ya kamata ya zama akalla akwai mutum ɗaya. tsakanin shi da laifu to ya ruwaito wannan riwaya ta hanyar abdullahi ibn yusuf tinnisi a wani waje ta kan ainihin lais ibn sa'adin din da wani isnadi daban wa qala laifu haddathani abdurrahman bin khalid bin musafir shi kuma yace daga ibn shihabin shine muhammad ibn shihabin zuhri shi kuma daga Malam sa'idu dan musayyib akhirul mutaqaddimina rahimahullah yace abu huraira ya bashi labari qala abu huraira yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama anil wisal manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama ya hana azumin sabu zarce qalu fa innaka tuwasil sai suka ce to ai kai ma kana yi qala innakum mithli ice iri na ɗaya da ku ne inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqin ni ba ubangiji na yana ci da ni yana kuma shayar da ni falamma abau an yantahu wa salabihim yawman da suka ki to wata rana suka ki su daina wata rana sai musu wisali thumma ra'awul hilala sai kuma aka ga wata wa salabihim yawman thumma yawman akai wisali yau aka yi gobe to ana 29 ga wata ne sai aka ga wata ba a cika 30 ba faqala law ta'akhkhara lazittukum kalmunakkil lahu ce da watan yayi jinkiri da na ƙara mu yana yin haka yana musu yana nuna kamar yana hora su yana musu punishment to kaga sai yace law ta'akhara yayi amfani da lau shi ma'an. malam ya ci gaba da cewa haddathana musaddadun qala haddathana abul ahwasi qala haddathana ash'afu an aswad ibn yazida an aisha radiyallahu anha daga musaddad dan musaddad dan musarhad dan musarbal malamin bukhari babban malami yana daga cikin rijalu al-bukhari da abu dawuda da tirmidhi da nasa'i shi kuma daga abul ahwas shi kuma yace daga ash'afu bin sulaim al-kufi wanda ya daga cikin rijalu sita daga al-aswad dan yazid babban tabi'i daga cikin ɗaliban aisha daga ita aisha radiyallahu anha take cewa sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi sallama na tambayi manzon Allah anil juduri game da wannan ƴar katanga wato hijir Isma'ila kenan aminal baiti wai shi ma wani bangare na ɗakin Allah qala na'am yace kware kuwa qultu ni ku Aisha sai nake cewa fama baluhum lam yudkhiluhu fil baiti to me ya hana a shigar da shi cikin asalin ɗakin Allah din qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna qaumaki kasurat bihimun nafaqa ai mutanen ki mutanen kasar makka dukiyarsu ce ta gaza wani lokaci ne ka'aba ruwa ya, ya, rusa ta ta lalace sai ana so a sake ginawa to suna da aqida tun a jahiliya cewa bai yiwuwa a yi hidimar ka'aba da kuɗin haram kuma suna da attajirai da manyan 'yan kasuwa da masu kuɗi da manyan ma'aikatan gwamnati wanda suna da kuɗin amma da aka zo tara na halas sai zama na halas din ba su da yawa duk kuɗin na ruba ne da na marayu da aka kwace da sadakin ‘ya'ya da aka rike aka cinye da kuɗin eh, ruba irin na su abbas kenan da kuɗin ‘yan fashi barayi wanda suka kwace da kuɗin eh, baƙi da suka za su shiga ɗakin Allah su yi tsawafi a kwace kudaden da irin ne da aka tace kuɗin halas duk ƙasan Makka kuɗin bai kai a gina ka'aba ba amma da ana neman na haram za a samu amma a aqida su sun san bai kamata a bada na haram ba suna da na haram din to da suka zo shine sai suka gina iya abin da za su iya sai suka ja katanga suka yi marketing da nufin cewa to idan 'ya'yan mu sun zo daga baya sa gina nan wajen ma'ana kamar yadda mutum yana da fegi yanzu yana so ya gina bai da kuɗi sai ya raba ya gina rabi ko ya ɗan yi iya inda zai shiga sauran kuma kawai sai ya kewaye ya yi fencing to haka suka sai suka shine wannan hijiru isma'ila din zamanin mulkin Abdullahi dan Zubair da yake dan gidan Aisha ne kuma ya san wannan karatun ya rushe Ka'aba ya gyara ta akan asalin foundation din Annabi Ibrahim wanda manzo Allah sai sallama a cikin cikakken riwaya nan ta cikin sahih Muslim cikin dare ya fita da Aisha ya je ya tona mata ya kwakula ya nuna mata marmarar da Annabi Ibrahim ya kafa asalin qawaidul bait din nan to danta Abdullahi dan Zubair da ya mulki sai ya gyaran da ya kamata amma gyaran da yi bai daɗe ba saboda bayan 'yan shekaru biyu uku su hajjaji suka zo da ainihin wato jaishun jarra da runduna wadda take ainihin muguwa suka dinga jifan ka'aba da majajjawa suka kashe abdullahi dan zubairu suka yi kaca-kaca da abubuwan da ya a wannan wurin suka sake rusa ka'abar suka mai da ita yadda kake ganin ta yanzu akan wannan kuskuren ko kuma wannan ragin da ƙurayshawa suka zamanin sarkin musulmi harun rashid ko shi dai ko abu ja'far mansur na manta imam malik yana rayi zai zama abu ja'far mansur kenan abu ja'far ya nemi fatawa a gun malik ibn anas rahimahullah yana so ya sake rusa ta ya sanya ta a asalin qawaid na ibrahim alaihi salam sai maliku ya bada fatawa saddan lizzari'a yace kar a rusa ta abatta wannan ya daga cikin abin da ake jinjinawa maliku akan tikihunsa ya ce ina tsoron kada sarakuna su mai da ka'aba karan bara kowa in ya zo dangane da irin siyasar da yake bi sai sa a rusa ka'aba a gina ta irin siyasar shi ta dace da ra'ayin shi na siyasa ko mun zama kamar yadda misali na kakalla yadda ba haka yan siyasa suke ba yanzu yan siyasa sun mai da buɗe jami'o'i siyasa wani ɗan siyasan ma akwai jami'a a sa amma siyasa ke buɗe wata kuma waccan fa ya kasa biyan albashin ma'aikatanta zai wani sai ya buɗe uku ma ya kai ɗaya ƙauyen su ya kai ɗaya ƙauyen su matan shi ya kai ɗaya ƙauyen eh, babban ɗan siyasan da yake godfather ɗin shi da sunan wai ya kawo musu ci gaban demokaradiyya in ka je sai ga babu komai a wajen babu structure babu komai babu facilities ita kuma NUC tunda dai jami'ar gwamnati ce sai kawai ta ta da license a je a ci gaba da yi kuma ƙarya ne amma idan mutane suna neman license private practice to sun shiga uku kafin industry ta ba su license sun shiga uku amma idan na gwamnati ne tun da duka ƙarya ne shikenan duka sai a yadda kawai shi kuma ɗan siyasa ya dinga lissafa a matsayin cewa wannan na daga cikin injaza ɗin shi siyasiya sun mai da harkar ilimi ya zama siyasa kenan political university ka sanan sun yawa ƙasar nan mafi yawansu kawai karya ne za a je a samu wata tsoho sakandare ne kawai a ɗan face-face a gyaggyara a ce nan shine senate nan shine library nan shine faculty kaza nan shine faculty kaza shikenan kawai tunda mutane kuma suna neman aiki kamar za su ci babu sai su je su cika ƙauyen da masu neman aiki da masu neman admission ga nan kowace jiha tana da shi to maliku ya tsoraci kada a maida ɗakin Allah ya zama irin wannan karan baran ya ce kar a taɓa a bar shi kawai yadda yake kuma har yanzu a haka yake wallahu ta'ala a'lam malam ya ci gaba da cewa a qultu sai Aisha take cewa fama sha'anu babu babihi murtafi'an to ya aka yi kuma kofa amma a sama sai an saka tsani an hau sannan ake shiga qala manzo Allah ya ce da Aisha fa'ala zaka qaumuki liyudkhilu man sha'u wa yamna'u man sha'u mutanenki sun yi wannan ne don su shigar da ka'aba wanda suka ga dama shi zai shiga wanda ba su ga dama ba zai shiga ba da ka'aba ke take da katuwa katanga kamar katanga gari sai kuma aka yi wata kofa a can sama kamar wundan liƙe sai su aje tsani a gefe in ka zo ka kama ka hau ba da izinin su ba sai su maka kwalala barawo sai a kama ka amma dukan tsiya duk abin da kake da shi a kwaci zaka in zaka shiga sai kayan kira CD sai sun baka tazkiya da certification sannan zaka shiga in ko ka shiga ba da izinin su ba musamman bako to jikinka zai gaya ma sai ce walaula anna qaumaki hadithu ahadin bil jahiliyati ba dan a ce mutanenki sababbin musulunta bane kwanan nan suka tuba da kyar aka buga da su suka yadda Allah ɗaya ne suka yadda manzo ne suka yadda Qur'ani wahayi ne suka yi sallah suka yi salati suka daina bullata da uzza yanzu kuma a zo a ce musu Ka'aba ba a wurin da ya kamata take take ba akwai matsala ko fa akhafu an tunkara an tunkira qulubu ina tsoron kada zakatan su burkici wa an an an udkhila aljidara fil baiti in nace zan rushe wannan katanga in gyara ɗakin ya zama yadda yake asali wa an ursika bi babihi fil ardi kuma na saki kofar shi ta dawo ƙasa da ba dan haka ba da nayi wannan a shine faɗa da ya cewa walaula anna qaumaki da ba dan mutanen ki ba wannan ya daga cikin hujja da malamai suke kafawa akan cewa ana lura da matakin mutane wajen fahimtar al'addinin musulunci gwargwadon abin da za a karantar da su don kada su yi ridda kuma gaba daya za a iya jinkirta wani karatu sai zukatansu sun zama suna da ta'ahuli sun zama wato prepared sun shirya ma karɓan wannan karatun sannan za a koya musu shi don kada kuma ƙiruta jabau gare ya zama suna da ragowar jahilci a cikin musulunci ba san wani abu ba akan su ridda kaga a hafu dararaini shine jahilci kan kafirci ina fata mun gano akan kafirci da ridda wannan ma dai hadisin gashi nan hujjar shi da ke ciki karara sai malam ya kara cewa haddathana abul yamani qala akhbarana shu'aib qala haddathana abu zinadi an al-a'raj an abi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama laulal hijirata lakuntum ra'an min al-ansari Allahu akbar yace da ba dan nima dan kaura bane ba ne zuwa nayi garin Madinan nan to da nima nasu a ce nima ɗaya ne daga cikin ansarawa walau salakan nasu wadiyan da mutane za su shiga cikin hanyoyi kowa ya kama wata hanya ko ya jafanya wa salakatil ansaru wadiyan mutanen Madina su shiga wani wadi na musamman aw sha'aban ko wani kwana la salaktu wadi al-ansari da cikin su zan shiga jami'a su zan shiga aw shi'abil ansari da na shiga kungiyar ansar wannan ya daga cikin falalan mutanen Madina radiyallahu anhum ajma'in dama manzo Allah sallallahu ya faɗa cewa kaunar su musulunci imani kin su munafurci kyamar Madina munafurci kyamar mutanen Madina munafunci ne wal maryatu khairul lahum law kanu ya'lam wannan kisa ce sananniya wadda ta faru lokacin da aka je yaki manzo Allah ya baiwa mutanen Makka kyaututtuka da mannu da wane ne sai ba ba mutum ɗaya raƙumi ɗari sai wasu daga cikin mutanen Madina suka ga su fa gaskiya kamar ba a musu adalci ba yaushe za a ce da su ake musuluncin nan su suke accommodating din shi su suke financing din shi su ne manyan sojoji su ne manyan 'yan leƙen asiri yau kuma saboda mutanen garin sun shiga musulunci shi kenan ya juya mutane baya suka ce halama garin su zai koma da wannan rumu ɗaya kawo manzo Allah sai sai kira wanda tija a cikin su ubada ta dan samit yace ana faɗan kaza da kaza da kaza cikin manzo Allah gaskiya ne ana fa faɗa fa gaskiya tsakani da Allah kuma manzo Allah wannan abu ba kai kanshin gaskiya fa ya dan yi dai yan kwana kwanan shi haka <laughs> shine manzo Allah ya ga jama'a shi za su samu matsala ansaru nan da nan ya ce a je a kira su mutum yana da mutum da su yanzu yanzu nan su zo emergency ya ce kada a bar kowa ya shigo wurin sai ba an sare sai na bakar ne kawai ba an ansarin da ya shiga wajen nan mai muhajiri kai ko da ya shiga wajen nan bayan manzo Allah sallallahu alaihi shi kadai ne wazirun nabi sallallahu alaihi wasallam khalifatul awwal ala radami amtil haqidina shi kadai ne yace a bashi ya shiga manzo Allah ya musu jawabi ya musu jawabi ya musu jawabi yace ji kun faɗi kaza na ji kun faɗi kaza yace ce kuna da gaskiya da kuka faɗa sannan ya musu gori cewa ashe ban same ku batattu ba Allah ya shirye ku ta hannuna ashe ban same ku akan bata ba Allah ya muku kaza ya muku kaza yace to kuma ku muni gori ai kuna da abin da ku goranta mini za ku iya cewa ashe ba an kore ka a garin ku ka zo nan muka baka wajen nawa ba ashe ba an kawo farmaki muka taya ka ba suka ce ya manzo Allah ba za mu maka wannan gori ba ka fi karfin wannan gori suka ce mun tuba manzo Allah ka roƙa mana Allah ya gafarta mana ba za mu sake suka yi kuka suka yi kuka shine manzo Allah ya faɗa musu wannan falala da ire-iren ta yace ai ku mutanen kirki ne ai ku manya ne kar ku ja baya ni na fi son ku fiye da kowa ku ba ku ji daɗi ba yanzu a ce mutane su tafi garin su da raƙuma da azurfa da tagulla da zinariya ku kuma da manzo Allah ku tafi garin ku manzon Allah ku shine rabon ku to gashi nan kuma har yanzu shine rabon nasu shi sa da aka jama'a madina gari ne yana cikin aƙidan musulunci ƙaunar madina da ƙaunar mutanen madina idan ka ji kana ƙyamar madina ko kana kyamar mutanen madina to akwai alaman munafunci a zuciyarka ina fata mun gane wannan shi sa manzo Allah kashin duniya yake cewa imani zai na ɗaiɗaye gaba ɗaya kamar yadda macijiya take na ɗaiɗayewa ta koma ramunta haka imani zai na ɗaiɗaye ya koma ainihin ƙasar madina Allah ubangiji ya sa mu dace waɗannan su ne hadisan da alimamul bukhari ya kawo a cikin wannan ainihin babi a ƙarshe sai ibn hajar yake cewa ƙala subki al-kabir maqsudul bukhari bi tarjama wa ahadithiha annan nutqa bilaw la yukrahu ala al-itlaq abinda bukhari yake nufi da wannan tarjama da hadisanta cewa can da muka ji annabi ya ce kar a faɗi lau to magana ce wadda ba mutlaka ba tana da kaidi wa inna ma yukrahu fi shay'in makhsusin yu'khadhu dhalika min qawlihi min al-law ana ƙinta ne akan wasu abubuwa zaɓaɓɓu za mu iya fahimta haka daga inda ya ce minan lau fa a shara ilar taba'idi wato wasu sashe kenan wa ha fil hadisu sahiha da kuma zuwan lauɗin a cikin hadisai ingantattu ولذا قال ba'a da ذكر hadisi? إياك واللو دل قوله قول الله تعالى لنبيه hau yake cewa faɗin Allah da ya faɗa ga manzansa cewa walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhair ko wa masani wannan ma na nuna halascin fadan law wa qawluhu da fadin shi manzo Allah din law istaqbaltu min amri masadbartu wa qawluhu fil hadith al-akhar wa rajulun yaqulu law anna Allah atani mithla ma ata fulanan la amiltu mithla amali fulanin wanda muka ji a cikin sunan Tirmidhi ko ala anna law laysat makruha waɗannan suna nuni zuwa ga cewa law ba a bar kyama bace fi kullil ashiya'i ba a ko ina take abin kyama ba wa dalla qawluhu ta'ala anil munafiqina faɗan da Allah ya kuma game da munafikai yake cewa law kana lana min amri shay'un da suke cewa sai Allah ya musu da martani yace law kuntum fi buyutikum da kuna gidajen kuma da ya faru gare ku dan haka sai ya ci gaba da cewa qala subki wa qad ta'ammaltu iktirana qawlihi ihris ala ma yanfa'uka bi qawlihi wa iyyaka wallau nan ma ya ci gaba da wani sharhi wanda za a koma littafin abin nan littafin can da muka amfani da shi da safe na ibnu qayyim al-jawziya shine littafin shifa'ul ali dan jin bayanai akai sai malam bukhari yace haddathana musa qala haddathana wahaibun an amrin ibn yahya an abbad ibn tamim عن عبد an بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة wallahi da ba dan hijira ba da na zama ɗaya daga cikin ansarawa walau salakan nasu wadiyan aw sha'aban da salaktu wadiyal ansari wa sha'abiha tabahu abu tayyahi an anasin anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wannan shine karshen ainihin wannan babi na bukhari wanda ya tattauna akan mas'alar da ya magana cewa babu ma yajuzu min law a cikin kitabut tamanni ina fata da ma mun gano wannan idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu zo da ainihin a rairaya akan wasu masail daga malam daga malami irin Ibn al-Usaymin da da wasu kuma a can baya kamar Imam nawawi da ainihin Abul Abbas al-Qurtubi wanda suka tattauna akan mas'ala a takeice da fiqihunta da mas'aloli wanda suke a takeice insha Allah za mu saurara anan insha Allah saboda kwarewar lokaci sai Allah ya mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi